This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara 49 da kuma 60, sai Kilo dubu biyar da 1530 a matsakaicin zango. masu sauran wa jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalot da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala da hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba uku ga watan Fabrairu na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a ne daga nan birnin washington dc tare da usman ahmed kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin namu usman a bamu kanun labarai to haka yake ladan tun daga watan mayu zuwa yanzu an cafke akalla mutane masu da da'awar jihadi kamar guda 49 da suke kokarin shiga turai a matsayin yan gudun hijira don fakewa da guzuma a harbukar sana a jiya talata wata karamar hukumar jihar texas da take kudu maso yammacin amurka ta bayyana abin da take nunawa a karin farko cewa an gano ana iya kamuwa kamuwa da cutar nan mai hatsarin gaske zika ta hanyar jima'i haka kuma yunkurin zaman sulhuntawar da ake yi ta riri tashi a kaikaice don ka karshen yakin siriya da ake fama da shi kusan shekaru biyar ya sake sullubewa to kanin labaran kenan gwamnatin jihar borno ta yaba wa kokarin soja da na yan kato da gora da suka yi me akwai attack da jami'an suka shiga wani kauye suka kashe sun kashe boko haram ya kai a ɗari a babban birnin tarayya ko rundunar sojan najeriya ce ta kare matakin da ta dauka akan me sojan najeriya ba abin da za mu koyi kuma ba abin da muke koyi haka kuma muna dauke da shirin demokradiyya na sahabu imam aliyu amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran da fatan mun waye gari lafiya Tun daga watan Mayu zuwa yanzu an cafke akalla masu da'awar jihadi kamar guda 49 da suke kokarin shiga turai a yanayin 'yan gudun hijira don fakewa da guzuma a harbukar sana. Kamar yadda wasu kwararrun tantance harkokin ta'addanci a duniya suka fallasa, masu lura da al'amura sun ce suna damuwa matuka game da tsammanin yiwuwar samun irin waɗannan masu shigar bultu musamman idan lokacin zafi ya zo. Domin kuwa lokacin zafi ne aka fi samun kwararar bakin haure zuwa ƙasashen turai. kwanan nan wata cibiyar binciken ayyukan ta'addanci mai zaman kanta a amurka ta rawaito wasu mutane 41 da aka danke masu alaka da 'yan isis da kuma wasu mutum biyu daga cikinsu masu alaka da kungiyar jabat al-nusra masu biyayya ga kungiyar ta isis guda 43 daga cikin mutanen da aka damke din daga kasar turkiya aka kama su sai dai wasunsu sun sami shigewa cikin kasashen turai din kafin a kai ga gane su turai dai na fama da kwararar bakin haure a kullum sai tuttuɗowa suke yi tun daga lokacin da aka fara samun tashe-tashen hankula a kasashen da ake fama da yaƙe-yaƙe. a jiya talata wata ƙaramar hukuma a wata jihar texas da ke kudu maso yammacin afirka ta bayyana abin da ke nuna karon farko cewa an gano ana iya ɗaukar cutar nan mai hatsari ta zika ta hanyar jima'i jami'an ƙaramar hukumar ta dallas sun ce an sami mara lafiya da ciwon ya kama bayan saduwa da wanda ya dawo daga kasar da wannan cutar take tun dai kungiyar agaji ta red cross ta kokon barar taimakon gaggawa ga inda wannan cutar ta barke wanda ake kintance ciwon na iya kama mutane kamar miliyan hudu a nan amurka a shekarar nan kungiyar ta sa gidauniyar neman taimakon dala biliyan biyu da dubu ɗari uku don fuskantar matakan dakile yaduwar cutar ana dai danganta wannan cutar ce da wata aba da ake da ake shiga kwayoyin halittar biladama da kuma da kuma haifar da haihuwar jarirai da masu irin kananan kawuna da ba a saba ganin irinsu ba hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin ta jefa cutar a rukunin mummunan cututtukan duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington yunkurin zaman sulhuntawar da ake ta riritawa a kaikaice don kawo ƙarshen yakin siriya da ake fama da shi kusan shekaru biyar ya sake sullubewa bisa rashin samun daidaito na kwana biyu kacal da fara tattaunawar game da wani bangare da zai iya zama a hukumance da jakadun majalisar ɗinkin duniya a geneva wanda a cikin haka ne kuma gwamnatin siriya a jiya talata ta bar wata sanarwa take cewa wannan sanarwa ta nuna wannan tattaunawa da za a yi ba a yi su bisa yadda ya kamata ba domin kuwa ita gwamnatin ta siriya ta nuna cewa wannan abu ba a tuntuɓe su yadda ya kamata ba ko kuma a ba su hurumin da ya kamata a yi zaman tattaunawar amma dai a gwamnatin siriya din ta bar ko ajiya talata wata gwangwaran ɗaukar kayan abinci katuwar mota ta shiga da kayan abinci zuwa wani bangare da 'yan tawaye ke rike da shi a kusa da damascus inda suke nuna ƙarin tallafi domin nuna tallafi bisa da taku to amma dai hasali ma dai shi shugaban na wannan tattaunawa ah, stephen de mistura ya nuna rashin jin daɗinsa game da faruwar wannan al'amari amma dai siriya ta ce suna nan suna jiran a kafa kwararen tubalin dalilan da za su nuna cewa a shirye suke kowane bangare su zauna domin zaman tattaunawar wanda kuma suka yi a shirye suke si haka yancin mata a ƙasar saudiya a 'yan shekarun nan ya dan sami tagomashi kamar yadda wasu 'yan wasannin motsa jiki a kasar suka faɗa to sai dai har yanzu 'yancin suna na tuka mota da kuma yanke shawara kai tsaye ba tare da wani tsayayyen uba ko namiji ko cikin lamarin ba ya ci tura wata naura gari da ta kai shekaru goma yanzu tana buga wasan kwallon kwando amma babanta bai taba halartar kallon wasan ta ba sakamakon ba a yadda namiji shiga inda mata ke wasanni ba to amma ta ce sukan buga da baban nata a keɓe don nishaɗi kawai ta kara da cewa baya ga zama a kalli talabijin a kowa fita shan iska yayan nata na matukar mara mata baya da nuna matukar sha'awarsu ga wasannin nata da take yi a halin yanzu wata shugaban kamfanin shirya wasannin kwando na mata mai suna lina almina ta ce ana samun nasarar dakushe tauye 'yancin mata a kasar ta ce musamman ma da yake suna magana game da al'amuran rayuwar yau da kullum sannan ta nuna yadda 'yan matan saudiya ke taka wasan kwallo cikin shiga islama da jiki a rufe amma kuma suna ba da kashi musamman a ƙwallon kwandon To daga karshe za mu ji cewa kama daga kan biranen alkahira Istanbul da kuma Jakarta, shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci yadda ya ziyarci masallatai ya shirya zai sake ziyartar wani masallaci a cikin shekaru bakwai na mulkin ɗin nan karan farko a nan Amurka. Obama zai kai ziyarar ne a yau Laraba bisa wata cibiyar da ake kira cibiyar musulmai da take garin Baltimore wato karamar eh, hukumar Baltimore a cikin jihar Maryland inda ake kiranta da turanci Islamic Society of Baltimore. Kakakin fadar White House wato Josh Ernest ya sanar da jawabin Obama a jiya talata yana mai cewa wannan ita ce babbar alamar da zamu nuna musulman Amurka cewa mu shugabannin Amurka za mu yi iya mu wajen kare 'yancin musulman Amurka don ba su damar yin bautar Allah bisa adalci ba kuma bisa tsangwama da kallon hadarin kaji ba. kakakin na white house ya ce obama zai halarci zaman tattaunawar gemu da gemu tare da shugabannin musulman amurkawa don jin halin da suke ciki daga baya kuma zai yi magana da daukacin al'ummar musulman da za su taru a wajen don ganewa idanunsu inda za su zai tabbatar musu da cewa suna da 'yancin yin addini kamar yadda ya kamata yadda kuma aka san amurka da bada irin waɗannan 'yanci wannan abu na zuwa ne daidai lokacin da attajirin dan takarar nan shugabancin amurka wato donald trump ya yi ya taɓa nuna ƙinjinin jinin shigar musulmi cikin amurka labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jihar Borno Najeriya inda gwamnatin jihar ta yaba da kokarin sojojin da ma 'yan kato da gora salin da mataimakin gwamnan jihar Alhaji Usman Mamman Dikwa ya kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijira. Kuma wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu na cikin tawagar tasa. narabul Dukwan dai ya soma ne da bayani kan wannan nasara da rundunar soja suka samu kamar haka. Akwai attack da jami tsaro suka shiga wani kauye suka kashe sun kashe Boko Haram ya kai ɗari amma sun kauto mutane fiye da ɗari biyu shi wanda ke gaya maka cewa da muna zuwa ana kan screen nasu din. So a gaskiya na yaba ma jami'an tsaro na yaba ma yan gora kuma na gode ma mutanen particular chairman Dikwa amma gaskiya abin na gani jama'a suna cikin hukuncin da ya kamata a taimaka musu kuma eh, na gode musu don yadda suka ba mu haɗin kai da muka zo da su ma muka fahimci juna a gaskiya duk wanda ya gani musamman ma kana yara da tsofi abin tausayi ne so dole ne mu bada himmi kuma mu hanyar da ya kamata samu matsuguni mai kyau wanda su san cewa suna tare da mutane kuma da muna zuwa din akwai kayukan da aka karba wajen bugun haram ana screen nasu suna kan shigowa sai dai waɗannan 'yan gudun hijira da suka fito daga kananan hukumomin mafa da marte dangala da bama da goza da kuma gala balge da aka ce adadinsu ya tasamma fiye da dubu hamsin sun koka ne kan karancin abinci da ruwan sha da suka ce suna fama da shi a wannan sansani. ne ba abinci baba.

kuma tambayi mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mamman Durkwa game da wannan koke na 'yan gudun hijira na karancin abinci ga kuma abin da ke cewa. Kukan su din tsofi ne shi na ba da cewa a ware ya musu abincin tsofi daban don ka san mai karfi abin da ya kamata mutum biyu ci shi zai ci shi kadai kuma na ba da doga cewa a ware ya musu abincin su daban yara ma ya musu daban a haka za a samu saukin ko zai samu abincin su ba tare da matsala ba. Na kuma wawayi ko hukumar samar da agajin gaggawa na shiyar arewa maso gabacin Najeriya wato Alhaji Muhammad Kanar ko menene ke kawo wannan matsala na karancin abinci da 'yan gudun hijirin ke kokawa kai? Matsalar wajen dafawa ya za a ce mutum dubu hamsin da wani abu za a dafa musu abinci a tukunya ko goma ko ashirin. To dole shi ne muka ce yanzu an ware kowane lokal gamman wanda suka yi niyyar zama to za a bar musu tukunyar su daban don da masu dafa musu su zama daban amma ba zai zama gurin dafawa ɗaya ba sannan kuma bayan wannan ma kaga mun ga matsalar ruwa dama an tona bohol din da sola ne sai ruwa baya zuwa to a kuma su sojoji da kansu a nan su suka kawo lista suka haɗa wa injin nan ah, bohol din ne muna zuwa yanzu ruwan ya fara zuwa mun dai baro garin Dekon ne a yammacin jiya inda kuma muka baro ana ta karban baki musamman ma yan gudun hijira da yan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a ƙauyukan su inda rundunar sojan ƙasar ke ci gaba da nausawa wasu ƙauyuka don ci gaba da fafatawa da waɗannan mahara Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Zauna lafiya. Tumadala a babban birnin tarayya ko rundunar sojan Najeriya ce ta kare matakin ta dauka na maido da manjo janar Ahmadu Muhammad bakin aiki. Ga Hassan na kayan da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ita dai Amnesty International na zargin rundunar sojan Najeriya da sake mai da tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai na sojan Najeriya da ke Maiduguri, Manjo janar Ahmadu Muhammad bakin aiki. Bayan an masa ritayar dole a shekara ta 2014 cikin wata sanarwa da rundunar sojan ta aiko mana. ta ce an yi wa General Muhammad ritayar dole ne ba bisa ka'ida ko la'akari da dokokin soji ba. Abin kenan da yasa bayan ya gabatar da kokensa a hukumance ga majalisar soji aka duba a tsanake daga misani kuma aka sake mai da shi bakin aiki kamar yadda kakakin rundunar sojan Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka ke shaida min. An yi saitin din shi amma yadda suka ɗauka ba wai haka ba ne farko sallame shi ai ba a bi ka'ida da yadda ya kamata ba ya kai koke kuma aka ka haka ne saboda akwai ka'ida ai sojan Najeriya ba abin da za mu ɓoye kuma ba abin da muke koyowa muna ma roƙon in dai suna da tabbaci hakika kan cewa ya aikata abin da suke zargin su su kawo mana su ga abin da za mu yi. Kwararre kan aikin soja kuma tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue kanar Aminu Isa Kwantagora ya ga min cewar Amnesty International ta yi gaggawan fidda sanarwa akan wannan al'amari. Da Allah da na wani laifi ya yi in ka ce ya yi babban laifi dole ka kai shi kotu ko kai mashi hukunci shari'an soja akwai adalci sosai ga mu da ke mun san akwai adalci ina jin yanzu ga mun ɗauki wani tabi'a mara adalci eh daga an ce sunan wani kaza an yi tuhuman shi da kaza sai a yada shi cikin duniya a ce ya yi laifi to kuma ni na ga abin da rauni kwarai da gaske kuma ya kamata a yi taka tsantsan amma ga lauyan tsarin mulki kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama barista yakubu salabawa na da wannan ra'ayi aka yi shine adalci yana da hanyoyi guda idan mutum ya aikata laifi da wanda ya aikata da wanda kuma ya zama shine ya samu damuwa a bisa da wannan laifi da kuma al'umma kanta dole a yi mata adalci ba za mu iya cewa ba su bi daidai ba yanzu saboda ba mu san me suka yi ba amma sun yi shi a cikin gida amnesty international tana da iko ta ga cewa najeriya ma ai abin da take yi ba gaskiya a ciki akwai wani kungiya kungiya ko wani abu da ake na rashin nuna adalci hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Tsaya matsayaka abubakar a ɗauki batun A ɗauki batun mai mai tsaya abu. mu zo mu ga alƙali abu ya ɗau girma kuita a mu zo mu ga alƙali abu ya ɗan girma ya ɗan yabo To har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu leƙa jihar Ayowa domin jin yadda ta kaya a zaben share fage na fidda ‘yan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin manyan jam'iyyun nan guda biyu. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Litinin ta gudanar da zaben farko na share fage ga masu neman takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin manyan jam'iyyun nan guda biyu wato jam'iyyar Democrat da kuma ta Republican. Ita dai jihar Iowa ita ce ta farko da fara wannan zaɓe. Ba nasarar da ya samu yayin da ƙuri'un neman jin ra'ayoyin jama'a suka nuna kamar Donald Trump ne zai lashe zaɓe a jihar ta Iowa ƙarƙashin jam'iyyar Republican ga abin da Senator Ted Cruz wadda ya samu nasarar yake cewa. Tonight is a victory for the grassroots. A wannan dare za mu ce wannan nasara ce ga talaka. A wannan dare za mu ce wannan nasara ce ga jarumai masu ra'ayin mazan jiya a duk faɗin jihar Ayowa da kuma Amurka baki ɗaya. A nata bangaren tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat ga abin da take cewa. Wow! What a night! An unbelievable night! What a great campaign! This has been Wow! Wannan abin mamaki da al'ajabi ne, wannan dare ne na tarihi. Tilas mu jinjina kwamitin yaƙin neman zaɓenmu, abin alfahari da kuma matuƙar karrama ce gare ni da na samu damar gudanar da yaƙin neman zaɓe a duk faɗin jihar Ayowa tare da dama daga cikinku, domin jawo hankali kan irin makoma da muke so ga jam'iyyar Democrat da kuma Amurka baki ɗaya. Shi kuma abokin takarar Madam Hillary din wadda ya bada mamaki a zaben musamman a jihar ta Iowa wato Senator Bernie Sanders ga abin da ya ce. Iowa, thank you! Jihar Iowa na gode. Tara, watanni tara da suka wuce mun zo wannan kyakkyawar jiha ba mu da mutane a ƙasa da suke mana aiki. ba mu da kuɗi kuma ba mu da wadda ya san mu duk da haka yau mun kara da kwamitin siyasa mafi ƙarfi a amurka kuma za mu ce a wannan dare duk da cewa babu tabbas kan sakamakon zaɓen zuwa yanzu muna iya cewa mun yi kunnen doki Ɗaya daga cikin dalilan da ake ganin ya sa Sanata Bani Sanders ya samu gagarumar nasara da ba a yi tsammani zai samu ba a jihar ta Iowa har da goyon baya da yake samu daga matasa. Kan haka ne tambayi Shehu Yusuf Kura ko me yasa Madam Hillary take da matsala da matasa suka gwammace bin ɗan takara mai shekaru saba'in da hudu da haihuwa? Abin da ke faruwa sahabu shine wato a nan kasar siyasa ta aƙida ce kowa ya san jam'iyyar democrat aƙidar ta sassaucin ra'ayi ce a ba mutane yanci a taimaki talakawa da marasa ƙarfi a kafa dokokin da za su kare mutunci da ƙa'ida da tsarin rayuwar mutane don haka ne zaka ga yawancin 'yan jam'iyyar democratic masu sassaucin ra'ayi ne su ne waɗanda wasu su kira su progressive wasu su kira su liberal wasu su kira su gasu nan dai daban-daban to mafi ra'ayi mafi wannan matasa sun fi rungumarsa na cewa don me ni zan nuna bambanci a kan abokina don kawai shi bakar fata ne don me ni ba zan samu kuɗi in taimaka wani na ƙasa ba to matasa sun fi irin wannan ra'ayin su da aka gansu a jami'o'i su da aka gansu suna aiki su da aka gansu ba sa son a nuna bambanci ko na kabilanci, ko na jinsi ko na bambancin mu'amala ta tsakanin mace da namiji da sauransu to bani sanders shekararsa arba'in yana wannan ra'ayin shi ya yadda a ƙara haraji masu arziki a ƙara musu haraji domin a karɓo kuɗi daga gurinsu a zo a tallafa marasa ƙarfi shi ya yadda manya-manyan kamfanoni da suka kenke na komai na harkokin rayuwar amurka a rage musu ƙarfi da tasiri yadda talaka zai samu abin numfasawa to ita kuma hillary tana da ra'ayi ne na tsaka-tsaki idan za ka iya tuna mijinta da algo da sauran manya-manyan 'yan siyasar democrat su suka kafa national democratic council a lokacin da muka zo ƙasar nan wadda ita kungiya ce da take cewa look ba sai ka zama mai tsananin sassaucin ra'ayi ba kuma sai ka zama mai tsananin ra'ayi ba a samu na tsaka-tsaki yadda ba za a samu an fifita wani bangare fiye da wani ba to hillary daga wannan ta fito eh. saboda haka a yanzu ko matasan ƙasan nan sun fi nuna sassaucin ra'ayi fiye da koma ai ka gadan haka yanzu aka zo aka zartar da dokar auren jinsi aka zo aka zartar da dokar zubar da ciki aka zo aka zartar da dokoki waɗanda da a ƙasar nan ba za ka taɓa zaton za a kawo su ba amma ƙasar ta canza demography ɗinta ya canza don haka ba ni san da suke da tsananin farin jini a gurin matasa ba wai ba sa son hillary ba ne ko jiya an yi wata mukabila a ayowa ɗin inda wani matashi tashi ice mu ba ma ɗokin goyon bayan ki kamar inda muke ɗokin goyon bayan Bernie Sanders. Mm. Me yasa haka? Me za ki faɗa min haka? Eh. Sai da ta yi ɗauki wajen minti biyar ta ne masa bayani cewa lu lokacin da ni nake wannan gwagwarmayar ina shekara kamar ka ne duk mun yi wannan mu ma amma yanzu girma ya zo mana akwai abin da ba za ka iya yi ba in kana dattijo amma ra'ayi ne shi ra'ayin Bernie Sanders shine lallai a karɓo daga hannun masu arziki domin a tallafa marasa arziki ita kuma tana ganin a'a a ba marasa arziki dama su zama masu arziki su ma wata rana shine abin da ya fi dacewa don haka da wuya a jihar Ayowa a yanzu Hillary ta ci zaɓe saboda jihar Ayowa wannan ra'ayin ya fi ginuwa sosai a zukatansu. Me yasa kuma ake yawan danganta ta da rashin gaskiya? Wannan matsaloli ne da suka taso daga mulkin mai gidanta ko kuma dai wani abu ne game da ita yasa ake yawan shakkata duk abin da ta faɗa sai a ce kalma ce ko kuma magana ce ta ɗan siyasa kawai. To tun ma kafin mai gidanta ya zama shugaban kasa, kasar kafin mai gidanta ya zama shugaban kasa sai da shekara goma sha biyu ina yin gwamna a jihar su ta Arkansas. Kuma ita tun suna samari saurayi da 'yan mata suka yi aure tun da suka yi makarantar koyon aikin shari'a domin ita asalinta 'yar jihar Illinois ce. to amma muhimmiyar magana ita ce abin da ya sa mutane ba su yarda da ita ba saboda abubuwan da suka ringa faruwa a lokacin mulkin mijinta da kuma shaci faɗi da da da da da surutai da mutane suka ringa yi game da tsarin rayuwarta Makon jiya mun yi alkawarin za mu kawo muku hasashen da Malam Ɗanladi Abdullahi na anguwar Jambulo masanin ilimin taurari ya yi kan jam'iyyar da yake gani za ta kafa gwamnati a nan Amurka bana tsakanin manyan jam'iyyun Amurka nan guda biyu. Sa'an gida a gidansa. ai mai gida a gidansa ai sai wani sai wata kaddara amma amma amma amma wa'ancan ai za ta kafa gunci to amurka mace ce za ta ci zaben amurka zaɓe mai zuwa ko namiji a yana nuna kamar alamun macen kwarai da gaske to kwarai kuwa to ai mai gida a gidansa ai venus ita ta fito da harafin venus ma ita ita kamar yadda suka wancan zaben wannan farin jin nasu yana nan na'am eh su wa'annan suna son zaman lafiya su kuma wancan suna son fitina eh da shi ne bambancin su to to to yawa kuma da alamun za su za a in dai har sun ci da mulkin za a ɗin samun karfin ci gaban tattalin arzikin ƙasa gaskiya na'am kwarai da gaskiya amma da kuka da alama isa ta kawo mulkin to to to to saboda suna da harafin ha'i shi shi ne muke ce masa um, shamas eh. kuma yana da saurari ne wanda ake samun mulki cikin ruwan sanyi ke ba wahala ba komai ruwan can za su wahalar amma sunan ba wahala cikin ruwan sanyi na zo za su kawo da mutane. Eh. to shi ne abin da yake nuna so a mm, jam'iyyar republican waye zai kasance mata dan takaranta donald trump zai samu nasara ko wani mutum daban to donald trump ma eh da to shi za a tsayar don ba eh? Eh, to amma mm, to saboda haka shi zai kara da hillary to eh. amma idan har mutukar nan da 3 weeks idan ta wuce ba a canza shi ba to aiki da miji ai ba mai karfin sa to amma ka zo zaben kasa baki daya tsakaninsa da Hillary a Hillary za ta to political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu rufe bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu da wannan Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin shehu yusuf kura da kuma kiba hero diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya to marilla kafin mu karkare ga usman ya dawo mana wannan karin labarai amma fa a takaice Tun daga watan Mayu zuwa yanzu an cafke akalla masu da'awar jihadi kamar guda 49 da suke kokarin shiga Turai a matsayin 'yan gudun hijira don fakewa da guzuma a harbukar Sana'a. domin kuwa lokacin zafi ma ana kyautatan hakan za ta fi karuwa saboda lokacin ne 'yan gudun hijira suka fi kwarara kamar yadda wata cibiyar binciken al'amuran ta'addanci da ke da matsuguni a amurka ta bayyana inda ta bayyana cewa mutane 41 daga cikin waɗanda aka kama kusan guda 43 daga ciki an kama su ne a ƙasar turkiyya A jiya Talata wata karamar hukuma a wata jiha mai suna Texas da take kudu maso yammacin Amurka ta bayyana abin da ke nuna karon farko cewa an gano ana iya ɗaukar cutar nan mai hatsari ta Zika a cikin hanyar jima'i. yunkurin zaman sulhuntawar da ake ta riritawa a fakaice don kawo ƙarshen yakin siriya da ake ta fama da shi shekaru kusan biyar ya sake sulubewa sakamakon rashin daidaito a tsakaninsu a zama na biyu na tattaunawar na waye zai fara zama da maganar majalisar ɗinkin duniya da jakadunta a geneva 'Yancin mata a kasar Saudiyya yana dan samun tagomashi a shekarar nan daga kuma bara kamar yadda wasu masana ko kuma wasu 'yan wasan motsa jiki suka bayyana a Saudiyya. To sai dai har yanzu 'yancin matan na tuka mota da kuma yanke shawara ba tare da wani majibinci ba abin yana cin tura har yanzu. Wata Nur Gari 'yar shekaru goma ta ce ta daɗe kusan shekaru goma tana buga wasa amma babanta bai taba halarta ba saboda ba a barin maza su shiga sai dai ta kan buga wasan da babanta cikin nishaɗi. a ƙarshe kuma kama daga kan biranen alkahira istanbul da kuma jakarta shugaban amurka barack obama a cikin mulkinsa na shekaru bakwai ya ziyarci masallatai da dama to sai dai wannan karan a karan farko zai ziyarci wani masallaci na cibiyar al'ummar musulmin baltimore da ke jihar maryland da ake kira society of baltimore inda zai ziyarce su a yau dinnan laraba madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu kuma a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi usman ahmed kabara da ya taya ni gabatarwa sai cuba hiro jodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci jona cummings ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.